babu wani labon da ya kai shi. Waje almu'azziru na minal a'arabi ne zana lahum wa ƙwa'adar lazi na ka zabun lahawar rasula, sai yi tsibun lazi na ka faru alim. Wasu mutane daga cikin ƙauyawan madina da kewayenta sun zo suna bayar da uzuri ga manzon Allah domin ya musu uzuri su zauna kar su fita jihadi don ɗaukaka kalmar Allah waɗansu kuma sun ƙi zuwa ne ba tare da sun bayar da uzuri na rashin fitar su ba saboda rashin gaskatawarsu ga annabi da rashin imaninsu da alkawarin Allah da sannu azaba mai raɗaɗi za ta samu